tambayi fuska. hajiya ba ku mai to shi kenan hajiya bari in ji to Da Allah ki kokarta to lafiya kalau a hajiya dama akan magana Aisha ne wallahi hajiya duk garin nan ba inda ban zaga ba yayin da nake tunanin zan ga Aisha ba Allah bai sa na ganta ba kuma dukkanin mutanen da nake ganin in na tambaye su za su bani labari akan ta su ma na tambaya ba su ganta ba kuma sun nuna ba su ganta da ko wani mutum haka daban ba ya Allah Allah Allah ka bayyana min Aisha Amina jiya. to amma hajja ni a nawa shawarar ko kuma a nawa tunanin ina ganin me zai hana tunan abin ya kai ga haka mu tafi gidan rediyon ba da cikiya ko Allah zai sa a dace a'a magana ba ta zuwa gidan rediyo ba ce kana so duk sirrin gidan nan ya biya yaya da ko'ina gaskiya ne saboda yanzu dama rayuwa jira ake wani ɗabi ɗan bari da kai a yi ta yawo da kai ka dai yi ƙoƙarin da za ka yi amma ina so in sanar da kai wannan abin ya zama sirri a insha Allah waje ne daga bangare ne ba matsala ai sirrin gidan hajiya kamar sirrin gidan mu kuma dan Allah ba na so su san komai akan wannan magana to ajiya insha Allah babu wanda zai san ne daga bangare na to Allah ya bayyana mana ita amin ya Allah yaran nan yaran nan ashe ba dan arziki bane tabbas na yadda ba a gane halin mutum a fuskarsa kai dai kawai ka ga mutum Jamil ya manta alaƙar da take tsakanin da shi har Jamil ya kai kawo yanzu Jamil yana neman ya kashe ni da ni da Aisha gaskiya Jamil ya nuna min waye shi ba Aisha Aisha Aisha ha daga ce mun bari ki zagaya Aisha Aisha, to, Aisha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha, Aisha, ha, daga can bari ki zagaya? ko dai jamil sun biyo mu hannun aisha aisha aisha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun ƙara ɗauki yarinya ne Aisha, Aisha, ba za ka taɓa ganinta ba, duk kashe ku za mu daga kai har Aisha, babu wanda zan ƙyale a cikin ko ba Aisha ba, kun gama. Shamsu, Hajjaji, ka san me ya kawo ni gurinka? Sai kin faɗa. Wani harka ne ya kawo ni. Allah. Wallahi. a buga a kwashe za a samu arziki a ciki. Allah. A'a, shi yasa na nemo ka fa. Kin ga ku tafi kan batun ne yanzu kuma. In dai buɗe maka aiki. Mm. Aisha ce ta ɓata. To. Shi ne nake so mu je mu damfari mamanta a samu kuɗi ta ɓangaren hajiyan nan. Ai ku kin san dole ta bada kuɗi yadda take ƙaunar yarinyar nan. Kai za ta bada kuɗi. shi yasa na nemo ka kaga ka iya ɗan turancin nan na zamani wallahi muna ɗan tattaɓawa. to za mu je a matsayin kai DSS ne na yan sanda Sei quanto. biyu <laughs> da kaso haba haba da Allah kai da Allah ka kaba da maza ah, mana DSS ba yanzu idan ma ka san gaskiya to DSS din ba a baki ba ne mm, ita fa ta fara tsufa Ko ita duk abin da aka ce mata indai aka ce mata Aisha za ta fito wallahi za ta ba da kuɗi Ni ce wani abu yanzu ya kishi ganin za a yi zuwa za mu yi hmm. na ce mata daman daga ɗazin da na je gidan hmm. na ce mata ai daga gidan wurin kazantau hmm. na ce mata ai akwai wani dss mutumi na ne he bata sannan mun shirya mata tugguwa ne <laughs> mu wannan harka ce ba karamar harka ba kai za a ja kuɗi ka san yadda take son yarinyar nan aliyan ba ki labari to yanzu abin da za a yi zan je gida zan mai da kayan da na cire ɗazu hmm. ba ma zan yi wanka ba kawai kaya zan saka zan kira ka za mu zo mu ɗauke ka amma dai zan je in cire wannan jasu an sa wata riga hakan an sa yan gilas ko ko ma ko da irin yan farar riga ne ka gane eh, farar kawai za ta yawwa ka ah! saka farar riga yadda za ta fi ganewa za ta ɗauka ai ɗan sanda ne da gaske kuma ta san IDSS da farin kaya ɗan sandan ka fararen yawwa shi kenan to abin da za a yi kawai ki je ki shirya da ma zan je in shirya to ba damu sai mu je mu same ta eh amma za mu nuna mata irin eh, kin gane a irin eh mana dama na nan take za ta bada kuɗin amma duk kai kuma ya aki ai ba a gaggawa abin duka dauka kawai ba a ba a gaggawa kaɗan kaɗan kaɗan amma lokaci ɗaya na san za mu iya ɗan yagan ko da to ba dai za mu yaga ƙasa da miliyan biyu ba a lokaci ɗaya ba kafin a zo mm. raguwan sauran aikin. Ba matsala. Yauwa ka ga don Allah kai sauri ka shiga cikin gidan nan ka a gan ka, ni zan biya ku. Ya zan shiga gida kawai haka ne. Ka ga wannan taurin kan nan naku da wannan da wannan gaskiya nan naku ba fushi zai fidda ku ba don Allah ka wuce ka shiga cikin gidan nan. To sallame sai mu shiga. Na ga kana abu kamar baka san halin da muke ciki ba ko don Allah wuce mu tafi. Wuce mu tafi. Sani, yanzu kuma masifan da kuke ciki ta wuce wasa. Ban gane ba, me ya faru? Kuma me yake nufi? Masifa kuke ciki mai ina nufin kun sace Aisha. Aisha ta bata. To ai Ahmad din ma tare da shi muka tafi. Na neme shi na rasa. sannan kuma za ki ce min Aisha ta ɓata. To me ke shirin faruwa ke? To in ba ku sace ta ba me kuke nufi? Ai na san an sace Aisha kuma kuna tare. Me yake so ki faɗa mani? Kina nufin Aisha ta ɓata kenan? Ai labarin da na ji kenan shi yasa na je wancan garin na je na ɗauko ka. Don saboda labari ya karaɗe gari ko ina kun sace Aisha. Ahmad ai ya ɓata saboda daga ni sai Ahmad muka shiga mota muka tafi Zariya siyan itace. Aisha kuma ai ba mu haɗu da ita ba. To kin ga Ahmad din ma neman shi nake balle a ce mai ina Aisha. Sani ina son ka faɗa min gaskiya tsakaninka da Allah ina kuka kai Aisha. Ok, ki ma baki yarda da ni ba kenan. Da ban yarda da kai ba da zan ɗauko ka kaka har cikin gidana. To ai na ga na faɗa maki gaskiya irin kina tuhuma ta da wasu maganganu da. A'a, ni ba tuhumar ka nake yi ba. Kawai yanzu abin da zan zan je in samu mamar Aisha. Sai in faɗa mata gaskiya ni ban san inda Aisha take ba shi ma Ahmad din kansa ne masa ne kawai ina ga ki kawai kai baka da hankali ne to ai wallahi yanzu ka yadda ka sa kafar ka gidan su Aisha wallahi sai an kai ka furuci prison abin har ya kai haka ne yanzu dai sani ka tashi ka je ka yi wanka ka zo ka cire wannan kaya naka don su ma dai na ga sai a hankali dai wallahi ni yanzu ba wanka ne ba. kawai dai kama abinci na dan matsi dan wallahi ni wani na ɗiba rana sosai hmm, Sani, sani akwai ɗiba su shi kenan dai. Bari an kawo maka. An ban ci abinci ba me yake so ne. Abinci ai duniya ne. Aisha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kai kai wannan rayuwa da mai taikama ha aisha aisha aisha Aisha! Suwaye ku malam? Tambaya ma kake suwaye mu. Don girman Allah ina Aisha kuma me muka muku? Idan ka gane tambayar suwaye mu sai ka tsinci kanka a ƙasa. Me ya faru to don girman Allah me muka muku? Ba yanzu ne maka gargaɗin cewa kada ka sake tambaya ta ba. Wace muje zan yi maka bayani. Aisha nake son na gani. Aisha! Ke jan uwar ka bata nan wuce muje. Ba za ka wuce ba ne ko sai na? Ina zan yi. Hmm. Aisha! Ya Aisha ta! me haka in san ba komai ne yasa nake bibiye ki ba illa ina so faɗa miki sakala labaran ba aure wani kizo ba wannan faɗan wahala ne bai iya soyayya ba bai san me so ba in ya aure ki magana miki azaba zai rinka yi ile miki kishiya ni kuma da ke gani in na aure ki kici ɗaya tilo wacce zaki kwanta ki zauna a gidana har abada daga nan in yi fatan Allah ya sa in Allah ya karɓi rayuwar mu mun mutu mun a aljanna ƙara aure ki labaran din da kake magana labaran nake so abin da baki sani ba labaran bai kamata ki aure shi ba jallabiyar da yake sawa guda ɗaya ce da hular da yake sawa ita ma yana da labarin da tsohon kakansa ce shi ma ba tashi bace ba wani gadi ya je yi wani gida aka ɗauka aka bashi me zaki da shi ba shi da arziki ba shi da abin yi ba shi da ake sai da gulma dai can yayi munafurci dai can yayi munafurci kuma kin san Allah Allah baya Allah baya son munafiki bari in gaya maka ba fana jin zan iya rayuwa idan ba labaran ba ya kake wani faman wahalar da kanka a kaina ka so inda ake son ka dama inda za a damu da kai to ni ban damu da kai ba, kuma ba na kuma ba dole sai na zo ka labaran ci na so ko da kuwa zan rasa raina labaran nake ke. amma ki sani cewa da ka so wanda kake so gwara ka so wanda ke son haka ne mana kin ga yanzu idan kika aure shi kin mutu a san sa shi ina ga kila ba ma take yake ba amma hukaci ya dauke ki kin da kin mutu a san shi asara da ki ni ya kamata ki aura inda kike yan farar nan yan dumaduma muna yin aure mu haifi ai masu kama da ki to ko me ma zaka ce akan labaran ba zan taba daina san sa ba ni dai ina san sa kuma sai labaran zan yi rayuwa da shi idan ba da labaran ba ba zan taba iya rayuwa ba kar ki wulakanta ni kuma ki manta da faɗin Allah a cikin alkur'ani da Allah ya cewa wa qad karramna bani adam karki manta da wannan ayar Allah soyayya ba wahala ba ce ba soyayya ikon Allah ne ba kowa da ya san amfanin so ba sai wanda ya iya soyayya ni dai na gaya maka ba zan taɓa son ka ba bari faɗa miki ko ba ki san mutum bai kamata ki ce ba ki san shi in kika ce mai kina son ya zai ji daɗi amma kin ga wani hakan ki ya isa ya isa ma ki duka a wurin nan ce ba na da san naki ba wannan ni zaka sawa duka wace ce ke o wai ma hakan da kake cewa kana sona kenan ashe ma ba sona kake dan Allah da annabi ba har duka zaka sa amin haba haba mu ta haba haba rabin ta kinga ni zan iya tsugudna ma wallahi dan Allah dan annabi wallahi tallahi zan ki aure labaran ban da zallan munafurci da za ku rika girka a cikin tukunya ba abin da za ku dora kai wani irin masifafin mutum ne da a cikin so ne ko ke ba ki ga fara gaba da ki ba saboda tsaba ina son ki eh kawai ni da Allah ka tashi ka tafi da Allah dai da Allah da ma yi magana daga bayan ba ka daina bibiya na mana kaunar ki nake a ta dan Allah ki tafi kokona ka daina bina je a haka ka daina bina je a haka wallahi ni ba na so ni na ka daina bina har gidan ku so nake rinka gane layin ku in kai haka labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya a tambayi fuska labarin zuciya sani hakin fito eh na fito sai na ga ka ƙara kyau ai sai naga kayan na ma sun fi maka kyau akan ni idan na saka A hakan gaskiya kin cika zuwa da kawai dai a dai sha'ani amma ina wani kyau gaskiya na yadda komai kaddara ne in ba kaddara ba wai yau sani ne a gidana a gidana ma a tsakiyar filin gidana kwanaki ma ai na zo da ka zo duba ni lokacin bani da lafiya ba komai ai dalili da yake yin sa haka ne komai sanadi ne musu da ma hakan ya kasance a tare ko da yaushe daga gani na da Ki ke baki damu da halin da nake ciki kawai na ga kina ta batutuwa irin daban da. na damu da damuwa kan masoyina ka sani sa damuwa a cikin rai baya maganin amma ina so ki sani wannan abun ba karamin bala'i ba a ce wai mu ake zargi da sace Aisha kin san kawai dole ne domin Ahmad din ma yanzu haka neman sa nake ban san wani hali yake ciki balle kuma har wasu su dinga kallon ido da sunan wai mun sace wani ya kamata ka cire damuwa a cikin ranka abinda Allah ya kaddara ya riga da ya faru Allah sarki ba Allah sani da ku yana rayu, ko ya ci abinci ko bai ci abinci a kullum wannan abin shi ke man tsaya a kuma ka dole na shiga damuwa sani sa ina tare da kuma zan tsaya maka a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 Shin ka san yadda ake online business? Kana so ka fara samun kuɗi a intanet? Kana so ka san hanyoyi da dabarun samun kuɗi a yanar gizo? Ka taɓa jin labarin yadda ake online business? Sannan ta yaya za ka iya samun kuɗi a yanar gizo kuma a biya ka cikin sauƙi a barka? Ko ka san kana zaune za ka iya samun aiki a intanet wato remote job kuma a biya ka cikin sauƙi a barka? Kana so ka samu sana'a a wayarka kamar graphic design ma'ana ka dinga haɗa wa mutane logo ko bana ko flyer ko invitation card ko poster kana samun kuɗi a barka Shin kana so ka iya haɗa cartoon animation videos ma'ana irin videos nan na cartoon ka samu abin da zaka dinga ɗorawa a YouTube ko TikTok kana samun kuɗi da shi a wayarka ko kuma kana so ka iya editing ɗin hoto ma'ana ka ɗauki hoto daga wayar ta kino ko Itel kai editing ɗin shi ya zama kamar hoton da ka ɗauka da kamera da kai da ke da ku na san yanzu kun gaji saka data a banza ba tare da kuna amfana da ita ba kuma na san kuna son ku san yadda za ku fara samun kuɗi a wayarku ma'ana ku daina ƙona data ku a banza to amma ta yaya za ka fara samun kuɗi a online kuma wace hanya ya kamata ka bi domin sanin wannan kai tsaye ka anta ya YouTube kai sacin ɗin Abdulkaba TV. Channel ce da ke kawo bidiyoyi na musamman akan hanyoyi da dabarun samun kuɗi a yanar gizo wato intanet cikin harshen Hausa. kamar yadda ake online business yadda za sai kaya a online ka siyar da su a online kuma ka ci riba wato drop shipping a turance ko kuma yadda za ka yi amfani da wayar da ka fara samun kuɗi a internet samun aikin da za a biya ka sama da dala ɗari biyar a wata koyan skill da za ka yi samun kuɗi da shi a yanar gizo kamar graphic design wato ka zama mai haɗawa kamfanoni logo ko bana ko flyer ka samu kuɗi da shi a internet kai har ma da physical life yadda za ka ƙware a editing ɗin hoto ko bidiyo kai da ma sauransu kai tsaye da na subscribe a tashar Abdul Kaba TV sannan ka danna alamar ƙara domin sanar da kai da zarar sun ɗora sabon bidiyo. Kar ku manta, in dai za ka iya kunna data a wayarka, to fa za ka iya samun maƙudan kuɗi da wayar Kai dai kawai ka shirya, Abdul Kaba TV tana jiran ka. dan girman Allah Aisha. Gadama kake gobarin ka dinga yin mugu. Nan ina ne? Za ka sha bakar wahala a gurin nan. Nan ina ne? Mijin za ka dinga yin musayi ya huda ne. Ku ɗaure mun shi a jikin wannan. dan Allah ina Aisha wai ba na ce ba ne wai sai ina rago sigari ta bulan kan bala ke tambaya hmm. Allah shi maka da barka. yallaɓai yallaɓai faɗi bukatar ka yana jin ka dan Allah yallaɓai ku taimaka mu dan kin dan Allah ku yi haƙuri ku dan taɓa mai shi kaɗan mana dan Allah ku haƙuri ka kwantar da hankalinka za ta zo za ta yi maka bayani da kanta wace ce ita kai meye matsalar ka da ni wato baka wani labari A wani lokaci ina ɗan ƙarami da azumi a unguwanmu wasu suka buga mana na knockout akwai wani mutumi da ya kama ni da sabuwar bulalarsa idin ka su burbuda ta mutane suna cewa ba ni bane shi kuma yana wallahi ni ne gidanmu suna jana mutanen unguwa suna bincika ta haka yi mun mugun duka ka san wani abu kuwa ba kuwa gura ne ba a lokacin alwashi na ci cewa sai na rama kuma tabbas sai na rama na rama kwarai da gaske bai kamata ma ci gaba da baka ma da wannan labarin ba kai da mutuwa ma za ka yi labarin babu wani amfani wanda zai yi maka ban damu ba ko da zan rasa raina in dai masoyiyata za ta kasance a rai wai sai nawa zan gaya maka cewa ni ban san kowa ba kai ku faɗa masa waye ne tukunna wait, ni wait, wait, wait, wait, wait, wait yau wajiya ina ganin mu tsaya nan mu tattauna maganar da zamu mu tattauna saboda ba na so mu ci ofis a san abin da yake faruwa yawa yayi nan ma Yauwa hajiya wannan shine DSS nuhun da nake gaya miki. kwararre ne ya san aikin shi sosai insha Allah zai nemo mana Aisha. To, ji an lafiya? Lafiya lau ina gajiya. Lafiya ƙarar. Masha Allah. Ajiya suna na DSS ina aiki da hukumar DSS ta nan jihar da muke ciki. So, ta gaya min duk abin da ya faru kan yar gurinki Aisha an ne ta an rasa. To ina ganin hakan babu wani matsala tun da ni dama bangaren da muke zaki nan wanda in an nemi mutum mu je mu zama to ina ganin yanzu wannan magana ta zo ƙarshe insha Allah Aisha ta dawo. to na gode dama taimako nake so kai mana akan wannan yattawa don Allah kai mun wannan ƙoƙarin nuhu to hajiya ga ki gashi idan akwai wani ƙarin bayani ko wani magana da kike so ku yi sai ki mai to hajiya idan ba da amma ina so magana ta sirri ne da okay bismillah ina Aisha don girman Allah wace ce wannan wadda ta sa ka kama mu wace ce ta sa kuke mana wannan abu ni ce nan Sarina Ahmad Sarina ke ce ni ce nan ko dai baka gane ni bane ko idonka ya daina gani ne Sarina Me ce ce damuwar ki da ni? Me muka miki? Abin da kuka yi min? Aisha ce ta jawo maka, kuma gaba ɗaya kashe ku zan yi, daga kai har ita. Babu wanda zan rage ma a cikinku. Za ki kashe ta? Aisha me ta niki Ko soyayya ce ki? Soyayya? Me haɗina da soyayya? Ni ba na ciki daga soyayya kuke cewa shirminku. ku. ni Allah ya sauke in yi soyayya da kai Aisha ita din rayuwa ta ce don Allah kar ku cutar da ita ko da cutarwa ne ko kuma kashewa kawai ni ku kashe ni amma ku rabu da yar mutane Ahmad kenan baka san mecece rayuwa ba amma yau zan koya maka wani darasi na rayuwa ba abin da ban sani ba a rayuwa ba wani darasin da zaki koya min sani na mecece matsalar abin ya zo ƙarshe daga yau su don gaba ɗaya kashe ku zan yi daga kai har ita. Aisha ita ɗin rayuwa ta ce, don Allah kar ku cutar da ita, ko da cutarwa ne ko kuma kashewa, kawai ni ku kashe ni, amma ku rabu da 'yan mutane. Rayuwarka ce? To bari mu je mu kashe. Sai ka mutu da kanka. Hakan yaran ki shi daɗi. Dama damar da nake so na samu kenan. Kaga sai na zugulgula maka wani. kaga ba sai mun sha wahalan kashe ka ba da kansa zai mutu dan Allah kira da Aisha kai da zaka mutu me kuma zaka yi a duniyan nan Ahmad kai wani irin mayin soyayya ne kana fama da talauci amma babu abun da yake cikin ranka wai sai soyayya ko da yaushe soyayya soyayya kai baka da wani tunanin bayan soyayya soyayya ma Aisha kai kuma ba Aisha abinci wanda na kawo dinnan ko dai koren ki shi daɗe na tura su su bata don Allah ku nuna min Aisha Aisha ai ka gama ganinta sai dai a mafarki kai mu je wajen na ta ka nuna min inda kake an gama wurin ki shi daɗe don girma Allah ku tafi da ni to ina son wannan abu ya zama sirri ya zama sirri hmm. ba na so kwata-kwata wannan magana ta fito a ba matsala ajiya wannan abun ya kake faɗa kina so ya zama sirri shi ma cikin sirri zai zama babu wanda zai san wannan abu hakan ma yasa ba mu je ofis ba muka ce mu tsaya a nan wajen saboda mu gama duk abin da zamu gama to yanzu kamar nawa kake so a biya ka a wannan aikin da zaka yi eh miliyan uku zaki bayar gaba miliyan uku kawai ai in dai akan Aisha ne zan iya bada fiye da haka yanzu abin da za a yi ba na account ɗinka to zan ba ki account number amma zan ba ki account number ne guda uku hmm. kowanne sai ki tura miliyan ɗaya ɗaya a ciki saboda su gurin aiki kada su gane abin da ke faruwa aka yi kudin sun shiga gaba ɗaya na gane an jima zan miki forwarding account numbers ɗin sai ki tura to karka damu idan ka turo insha Allah zuwa an jima za ka ji alert to shi hmm. na gode kwarai na gode kaga da yawa da ah, ke ana ana wasa ne an gaya miki in kai faka faka ita a a ah, ke dai bari bari da su kawai to shi ke to shiga ku tafi to ba da da an sai mun yi ma. tabbas ko za a kashe ni ko za a hallaka ni sai na ce maki aisha kuma sai na cire aisha a cikin wannan ƙangi ba zan taɓa sarewa ba kuma ba zan taɓa gajiya ba ba zan taɓa manta da wannan maganar da kika min ba aisha kada ka taɓa bari wani ya kira ka mara amfani saboda ba haka bane ba kuma haka ba za ta taɓa kasancewa ba. Allah yana tare da kai, ya san damuwarka, kuma ya san wahalarka. Kai abin alfahari ne, kuma na musamman, ya san hawayenka, ya san hagunka, sannan ya san damanka. Ba zai taɓa mayar da kai mara amfani ba. kana buƙatar hawaye a rayuwarka don kai kuka hawayen minti ɗaya zai koyar da kai darasin da murmushin shekara biyar ba zai koyar da kai ba bayan wannan hawayen ba za ka ƙara zubar da hawaye akan abin da ya sa ka kuka a yau ba. Shi son baya koyuwa gan shi kan fuskarka, hani dai ina son ke ke ce a zuciya kunshe. Kai kuka. ka zubar da hawaye amma ina so ka sani idan har ka cutar min da kanka ba zan taɓa yafe maka ba yes ba zan manta ba amma menene abin da sarina menene tsakanin sarina da aisha wannan menene me shi wai kai Allah malam ba za ka daina yi wa mutane surutu ba ne ka kusa mutuwa ma amma sai iyo kake ta yi wa mutane don Allah ina Aisha kada ka sake tambaya ta ina Aisha take a nan gurin domin ba kai nake yi wa aiki ba ko ni dan aikin ka ne za ka dinga sa na aiki me damuwar ku ne me muka muku ban san ka ba me matsala na da kai ni ma ban sani ba ina jin ishirwa hmm. za ka sha ruwan kwaɗina ko ruwan menene zan sha ishirwa nake ji kai sashinka yana burge ni za ka sha ruwa ba gashi nan mai wahala an gaya maka ni dan aikinka ne za ka dinga saka na aiki ba kai nake yi wa aiki ba benjamin allores su kawai nake yi wa aiki ba baka san mugun haushinka nake ji ba a wacce ranar ta hana na sheke ka yanzu kuma da kani sai kai shi yake kai kamata ma kawai ne na na fasa shi yake kai yanzu lissafi na ba zai cika ba ƙwariya da gaske lissafi na ba zai taɓa cika ba ba zan shi yake ka ba sauro sauro masifa ne wallahi sauro ina zuwa nan yana buɗe malaria ko ina sauro ko ina i eh? dan sauro zai shiga ɗakin ta sai ka saya ka ce zaka hana shi in ya shiga ina ruwanka da ita makwabci kin san darajar makwabci ni gaskiya ba na son shi shige wa yarinyan nan da kake gaskiya ba na so yanzu idan sauro ya zai ta malaria ta kama ta kafin ya uwanta zo mu ina ruwanka ina ruwanka ba ruwanka gaskiya ba na so ba na so to kuma kofar ta sake bankaɗo ni ko na oman ma a ce ba ka da shi sabida ka da shi kawai kowa ni ba ma wanda ya damu ma wai irin ya ma zo huna zakara kai ma iwun kake ni ma iwun nake samtin ni da kai nema kake nema nake kai wannan zakara Allah a ce dan baka da shi kana fakiri ba mai zuwa gurin ka sai dai ka je gun wani a lissafi na tunda nake ba wanda ya taba zuwa gurin a labarani a kai kai sila ce mai tsada wallahi kan shi aiki kawo zaman banza naga kana ga guri nan zauna sai ka faɗa okay mu kuma gaisawa a dole mu ƙara gaisa ai na ganka ne me yake damun ka ne kamar kai ka san komai ma ya dame ni yanayi ne aka shiga na babu tunda ka san ni da kai ai ba wani abu da nake tsinanawa ban da sana'a kai ka sani amma na gan ka yau ka yi kyau ai dole ka gane kai wannan shaddar ma mai tsada ce sai ka tsada ce mai kyau ce wannan na gidan da nake aikin nan gida kuma eh. gidan nan da nake gadi gida gida gida gida gidan alhaji alhaji alhaji ne ok gidan alhaji nu yawa eh, gidan alhaji ne eh wata zakka ya fitar ne mutumin nan yana bala'in kaunata dinki eh. kaga dai gadi nake dinki kaga har da waya ya siya mu eh la ha ilaha illallah muhammadu rasulullah har da waya ya siya mu yace ringa gaisa da me apple din nan ce yi wallahi ga ta nan me apple me drawing me drawing to makocinsa shi ne ya ce yana son dan gadi nemo mai mai gadi eh na ce tun da kana nan kana zaman banza a unguwa eh. da gulma da munafurci eh. wanda in same ka maka eh. magana ka je karin mu je a sasanta ka fara gadi a gida kai shiru kamar ya gadi in za ka samu mutanen ka lallaware ware dalla dan tsaya mana yanzu ka dube ni ka dube yanayi na ka ce in yi gadi haba mutumina ni na sha ma harkar ya ce ka koma harkar da za a ce ba wuya kai kuɗi ko ka sai da mutum satan nan gwandan ya gadi ni dai na gaya ma in kana so mu je mu yanzu a same su alhaji a mai magana alhaji ibro kana son zaman lafiya da ni nake so ah, ni an so nake ko da kana so mu zauna la kana so ka zauna lafiya da labaran ka daina mun magana gadi ya zan tara facet dina ka rukshe ya zan yi target ɗina lokaci ɗaya one time ka rubuta min ina da tsare-tsare a rayuwata ina da burika gadi tar in yi gadi wallahi saboda me ai ni ko makiyina kai din ma dan ka ki jin magana ta ne yanzu da Allah ni ba zan ƙara baka shawara Allah tafi daga yau makana ma ka ƙara mu ni ba ni ba kai daga yau na kama ƙaru ta fi nono fari me ka taba tsina nan wai gadi gadi gado gaskiya wannan gayan in ba ya batar rai ba Allah ya tsina da na iya shaye-shaye sai in sha wiwi in kwan gadi sai dai zuciya ta tabbata a haka mu din ni na sha ma wani aiki za ka ɗan kawo mai ɗan kauri ko na yawu ko abin da ina zaune za a samu a saita wani kuɗin ya zo in lale in tofe in sa alju ya ɓata rai wallahi ina ma ni zan yi ina matuƙar son ki Haƙiƙa tabbas duk wani masoyi dole ya jure kowace wahala a abin da yake so. Zan jure komai inda ya kan kini Aisha ke ce duniya ta. Ina son Ita kuma ba ta son ka ba. Tun da yake ta rusa mutane iyo ya Aisha Aisha. Ita kuma ko tunanin ka ma ba ta yi balle ma tana da cewa makana cikin nan gura kai da kake gaban mutuwa shine kake tunanin aisha aisha kana da kai sama kana kiran aisha sarina ina son ki taimake ni ina jin yunwa kuma ina jin ishirwa yunwa oh za ka ci ciyawa za ka ci ciyawa to ka ci gashi ka ga wani abinci ne a nan sarina me yasa kike so ki haɗa kanki da shaidanu me yasa kike son ki haɗa kanki da azzalumai kaga wani abinci ne anan sarina me yasa kike so ki haɗa kanki da shaidanu me yasa kike son ki haɗa kanki da azzalumai dama tara ku ne kuma na kafa muku tarko yanzu kuka faɗa kuma ba zan taɓa barin ka ba kai ko ita duk sai na kashe ku Aisha ta fi ki komai. Aisha ta fi ni komai kake faɗa ko? To ya tabbata yau daga kai har ita sai na kashe ku sai na ga bayan ku. Sunana Sarina ma'ana mai ramuwa. Sarina ki sani mutane masu zalunci ba su taɓa yin nasara a rayuwarsu ba. Ƙarshensu zuwa yake da wuri ko su fir'auna da suka yi zalunci a lokacin mulkinsu yaya ƙarshen su ya kasance bareke da ba komai ba ke azzalima ce ke macuciya ce ba ni wukar bari idan na yanka ka sai ka gane ni azzalima ce me yasa kike kuka ne? mana ba zai gane ba ne. Me ya gane ya mai? Ina ganin ki naji gaba ɗaya a rayuwa wallahi kin kwanta min anan. Kalle ka wani gaja almajiri ka daga gani wannan wahalar rayuwa kai ka ga nayi kama da ƴan matan da suke yawa titi zaka tsare suka ce kana son su? Ni fa akan ki babu abin da ba zan iya yi ba na gaya ni. Dakata. ya ake suke ne kalar ruwa. Ku kun gana muku kama da wacce za ku tare a hanya ku ce za ku magana? Eh mana. Kalle fa ku sama da ƙasa ko mashin ba ku da shi matsiyata ku balantana mota. Kin ga mafita ɗaya ce zuwa biyu. Ko ki samu umma ki gaya mata cewa kina son sa ko kuma ki samu gali ki faɗa masa kina son sa. Gali fa ba yaro bane ya san komai. Kuma wallahi in na rasa gali zan iya kashe kaina. Kuma fa haka ne. Amma ka gaya mata body business muke yi ko? Kin san ban taɓa yi ba. Me yake faruwa ne naga ka shigo ranka duk a ɓaci? Kin ga wani abu ne? To ai yayi na kaman kishi kake yi. In rasa wacce zan yi kishi da ita sai ke ke. Gajimare. yau wace irin banzar jahila ce macijiya wacce ba ta ramin kanta ku me yasa kullun a cikin rigima kuke ne maganan kuɗi ne ko Saboda kin san ni yanzu fa bana yin aikin banza. Zan biya ka. Menene aikin? video nake so ka Na me video Wannan ya ga ya raina hankali ne mu za ta nuna wa tasha? Wani dil nake so mu haɗa da ki. Har akwai wani sabon abin da za a nuna mana? So nake ka samu mun yara 'yan shila. 'Yan shekara sha takwas sha bakwai. Da ake ciki. Gali wallahi yadda ake ciki ba kwaki. to kai kawai daga zuwa na sai ka ce babu gari ce maka akai gari na zo siya me gaban su mana gangwaki <laughs> kin burge ni gaskiya saboda kina da tarbiyya ka dai gyaran maganan ka lafiya me faru ka manta bashin da kake yanda na zo mu ci azumi aka za mu ci azumi saboda kin Allah irin naka da kana zaune kana cin abinci daga hango 'yan mata sai ka mai da abinci ka aje yanzu sun ganni yana cin abinci ayyawa ne gajimare